da ya kawo niman musulunci ga rayuwanmu suwa ga wannan rana yau goma sha uku ga watan julhaj hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shekara hudu wanda ya daidai yau goma sha bakwai ga watan oktoba haifuwan annabi isa alaihi salam shekara 2013 alhamdulillah muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama aka shirya gagarumin goron sallah ga al'umman musulmai a ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ƙungiya jama'a to da za ta turbi da kwamata sunna asusawa marigawi a shek ismail idris allai gafar gafarta masa tare da babban malaminsa a shek abubakar mahmud gome allah sa sun huta alhamdulillah dama yau an sa a cikin jadawali sheik abdullahab abdallah imamu alusuna shi ne zai gabatar da muhadara akan muhimmancin haɗin kai musamman ga alus sunna alhamdulillah Allah cikin rahamansa da nufinsa wata tafiya ta kama shi ɗazu sai ya ɗauki ɗaya daga cikin almajiransa sheikh muhammadu alkasim hotoro shine zai gabatar da wannan muhadara na biyu akwai wanda yake zanne kusa da shi hafizi ne malam muhammadu kamil gaya domin musulmi constitution nasa shine alkur'ani zai taimaka wa malam da ayoyi na alkur'ani malam kuma insha Allah zai fassara ta fassara annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma na hadisai da fahimtar malamai magabata na biyu muna ba mutane haƙuri dama an ce in an gama sallah a take za a fara a yafe mana sannan ina mana albishir jagoran dottijo shugaban majalisar malamai na jihar kano dottijo sheikh sani nusa kura allah ya kawo shi gashi na a zanne sai a nemo kujera guda daya a kawo masa kusa da malam alhamdulillah yanzu zamu ba hafiz ya bude karatun alkur'ani amma diga ciki alhamdulillah akwai abu fatima daya daga cikin almajiran sheik abdullahab eh, eh, abdalla da kuma alhaji eh, abdullahi muhammad nasir gadon kaya akwai malam isa haruna imam na alusunan na na'ibawa to ga sunan dai gabaki daya wanda ban ammata ba a yafe mana don lokaci ya kure hafiz ka bude wannan muhadara da sunan Allah ta littafin mai daraja ga al'umman musulmai tafaddal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو خطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم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 أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa hukunci da ganin dama da zartarwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta tsuwarmu a wannan masallaci domin tattaunawa da tunatarwa da faɗakarwa da lurarwa kan wani abu wanda yake muhimmi cikin al'amuranmu na addini shine batu kan haɗin kai wanda wannan shine unwanul muhadara asali kamar yadda sanarwa ta gabata a wurare daban-daban kuma kamar yadda mai gabatarwa ya yi nuni zuwa ga haka ɗaya daga cikin manyan malamanmu a sheikh abu abdullah abdulwahab bin abdullah hafizahullah shi zai gabatar da wannan muhadara to jiya misalin karfe biyu da rabi na rana sai kiraye ni ta hanyar waya sai yake cewa ga abin da ya taso to amma kuma yana bukatar in je in gabatar saboda yanayin abubuwa haka na uzurori da to malam ban cikin ƙoshin lafiya to amma dai zan yi ƙoƙarin amsa wannan kira to ɗazu bayan sallar juma'a shi shugaba a eh, sheik abdullahi jada hafizahullah shi ma ya yin ta waya muka tattauna game da shi wannan al'amari na wannan wa'azi na wannan muhadara na wannan haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don haka idan an gane mai na ce an fahimci abin da na faɗa to dukkan abin da zan gabatar a nan na abin da ya shafi ayata alkur'ani ko wani hadisi na annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko wani zance daga cikin zantuka na ainihin malamai to a matsayin sako ne na shi a sheikh abdulwahab abdullah zuwa gare ku abin nufi wani sako ne ya bani ya ce in isar da shi zuwa gare ku saboda haka babu kominawa nawa eh, duk abin da zai gabata a nan matsayin sako ne na shi malam hafizahullah wa ra'ahu don haka na kirayi wannan haduwa ko wannan tattaunawa ko wannan muhadara da suna alkalima fi jam'il kalima alkalima fi jam'il kalima wato wata kalma taƙaitacciya da ta kunshi bayanin wajabcin kalma ta al'umma ta zanto ɗaya musamman ahli sunna wal jama'a kamar yadda sheikh abdallah jada hafizahullah ya ainihin bayyana to idan aka ce alkalima fi jam'il kalima ita alkalima kalma kenan wannan kalma ta iya ɗaukan wata aya ta alkur'ani ta iya ɗaukan wani hadisi na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ta iya daukan wata magana daga cikin maganganun sahabbai ko at-tabi'in ko atba'u tabi'in ko maganar wani malami daga cikin malamai magabata na kwarai wanda wannan shi ya bayu dokoki na shari'a hukunce-hukunce yi kaza bar kaza abi kaza halal abi kaza haramun ake kiransu da alkalima cewa kalma kamar yadda Allah ke cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila ya kuri la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul alim wa tammat kalimatu rabbika wato kalmar Allah Ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya dukkan abin da Allah ya faɗa gaskiya ne babu abin da yake kishiyar gaskiya ko kuskure sannan wa'adila kuma ta kunshi adalci ta fuskar dukkan abin da Allah ya zartar ya hukuntar ya aiwatar abin da ya shafi yi abin da ya shafi bari to za ga tsantsar adalci sannan babu mai canja kalmomi na shi Allah subhanahu wata'ala Allah shine wanda yake mai cikakken ji kuma mai cikakken wato ainihin ili to kaga nan kalimatu rabbika bisa kira'a ta asim da hamza da kisai da al hadrabi da khalaf kaga ana nufin hukunce hukunce na shari'a su ma kalma su ma kalmomi ne haka ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ma ta fuskar ƙaddararsa rashin lafiya mutuwa talauci arziki da sauran ababe waɗanda suke gudana ƙarƙashin al'amurul kauni alƙabari. su ma kan ce musu alkalima kalma don haka akwai alkalimatu shar'iyya addiniya akwai alkalimatul kauniyatul qadariyya akwai kalma ana nufin mai hukunce hukunce na shari'a bayanin halal bayanin haramun yi kaza bar kaza sannan akwai kalma ana nufin abinda Allah subhanahu wata'ala ya hukunta ta fuskar yanda ya so rayuwa ta kasance a kai wane zai zanto bisa tsarin kaza wane zai zanto bisa tsarin kaza to wannan ma akan ce masa alkalma Allah yake ba mu labari game da Maryam alaihi salam yace wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhana fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه وكانت من القانتين wato ta gazganta kalmar ko ka ce kalmomin Allah Ubangijinta bisa abin da Allah ya hukunta mata na kaddarawa ta fuskar haihuwar annabi Isa alaihi salam da abin da ya faru da abin da ya kasance da abin da ya gudana da abin da ya wanzu duk ta karɓa ta miƙa wuya kaga wannan al'amari ne wanda ya shafi kaddara don haka sai Allah ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min alqanitin wani lokaci kuma akan kawo alkalima din ana nufin alkalimatu shari'iyya da kuma alkalimatu qadariyya wato alkalima ta fuskar shari'a da kuma alkalima ta fuskar abin da Allah ya kaddara ma ya hukunta ma kamar yadda Allah mana bayani game da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa wa idibtala إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم تداك شيسا نكرا يتونا محاضرة وانا هدوة من البركة دانشين الكلمة في جمع الكلمة wato wata kalma cikin bayani bayanin da ya kunshi wajabcin musulmai su ture su zanto abu daya musamman ahli sunna wal jama'a waɗanda suke rayuwa suke tafiya suke gudana bisa littafin Allah bisa abin da ya tabbata na sunnar annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai mabudin wannan muhadara zai kasance da maganar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna wanda suka gabata a baya shine shekul islam ahmad bin abdulhalim bin abdulsalam wanda muka fi sani da ibn taimiyya abul abbas rahimahullah wannan ɗaya ne daga cikin jiga-jigai. na sunna waɗanda suka tafiyar da rayuwarsu suka ƙarar da ita suka wanzar da ita suka bayar da ita ga addinin Allah subhanahu ta'ala saboda hidima ga addinin Allah aure ma ba a samu an yi ba shine ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana da wata magana mai kyau wanda ita ce mabuɗiya matashiyar dukkan abin da za mu gabatar a ɗan lokacin da muke da shi a wannan masallaci wanda yake mai albarka bisa isar da saƙon a sheikh abdulwahab abdallah hafizahullah zuwa gare ku wannan magana tana cikin risala ta sheikh sabi taimiyya wanda ake kira da al fil islam za ka sami maganar cikin majamu'ul fatawa juz'i na 28 shafi na 62 ibn taymiya rahimahullah bayan ya kawo bayanai cikin bayanansa sai yake cewa wa kullu bani adam la tatimmu maslahatuhum illa fi lijtima' wata nasu. فالتعاون والتناصر في جلب مصالحهم والتناصر في دفع مضارهم ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله yake cewa dukkanin 'ya'yan adam a ko'ina suke rayuwa a ko'ina suke wanzuwa ci gabansu da ingancin rayuwarsu da kankamar ababansu da daidaituwar dukkan abin da suka sa a gaba lafid duniya wa lafil akhira a duniyance ko a lahirance da wannan abin ba zai samu ba ba zai kankama ba ba zai cika ba ba zai daidaita ba illa filistima sai idan sun haɗu ma'ana sun haɗa kansu an samu daidaituwa an samu haɗuwar kai an samu kankama bisa bai ɗaya matafiya ɗaya mahanga ɗaya malura ɗaya sai ce wata ayun wata nasu sannan kuma da haɗuwarsu ta fuskar keniya da ainihin ƙarfafa junansu ta fuskar jawo kansu abin yake na alkhairi da kuma ta fuskar tun kuɗewa kansu abin yake mai cutarwa abin yake ba alkhairi ba abin yake ba sharri ba yace don haka ake cewa shi ɗan adam rayuwarsa ba ta inganta sai inda mutane haka Allah ya ɗabi'antar da shi haka Allah ya wanzar da shi haka Allah ya so ya gudana ya so ya kasance don haka ko mai ɗan adam yake ɗauki da shi to za ka samu daga mutane yake kuma zai koma zuwa ga mutane ilimi ne dukiya ce mulki ne komi ka ɗauku da za a gani daga wani ya taso zuwa gare shi kuma shi ma zai tashi daga gare shi ya koma zuwa ga waninsa don haka bai yi wa mutum ya zanto shi kadai dodal ɗinsa tallin tal ɗaya ɗaya ya zanto yana yin rayuwa ba da mutane ba wannan abu ne wanda yake mustahil ba zai yi ba to ashe kaga tun da haka ne ashe ya zama wajibi ya zama dole ya zama tilas a samu haɗin kai domin sai kai ya haɗu sannan za a samu ƙarfafar juna wajen yunkuri da tsayuwa da jajircewa wajen tunkuɗe wa juna dukkan abin da yake zai zama na matsala zai zama na sharri zai zama na cutarwa da kuma ƙoƙarin tsayuwa wajen jawo juna dukkan abin da yake na alkhairi dukkan abin da yake na ci gaba amma yayin da aka waye gari ya zama na babu wannan haɗin kai ɗin babu daidaituwa tsakanin juna to maimakon kuma tun kuɗewa juna sharri da sai kuma ga an waye gari kowane ɓangare yana ƙoƙarin mai jawowa wancan ɓangaren abin zai cutar da shi abinda zai kawo masa matsala Abin da zai ka masa ci baya abinda zai dakushe shi abinda zai zammar da shi ƙasa to kaga wannan yana hukunta mana wajabcin samuwar haɗin kai da haka ne ababe za su daidaita za su kankama za su samu za su inganta kamar yadda shekul tsabi taimiyya rahimahullah yake faɗa cikin wannan magana tasa mai kyau sannan a wani wuri a dai cikin majamu'ul fatawa a shafi na 54 juz'i na 28 yake cewa domin shi mumini ga ɗan uwansa mumini in ji bin taimiyar rahimahullah yace kamar hannun dama ne da kuma hannun hagu Ya ce bayan da za a yi ka wanke hannunka na dama kuma ya wanku wankin ya yi kyau ka ji ka gamsu da wanke hannun naka dole sai in ka hada da mai da hannunka na hagu haka idan hannun hagu za ka wanke bayan da za a yi wankin ya yu ka ji ka gamsu lalle ka wanke hannunka na hagu dole sai in ya zama ka hada da hannunka na ainihin dama to haka mumini yake ga ɗan uwansa mumini babu wani abu wanda zai yiwu a bisa yadda ya kamata a bisa yadda zai gamsar a bisa yadda za a samu nutsuwa cewa lalle wannan abu ya yi to dole sai an haɗa kai dole sai an samu haɗin kai amma in ba a samu haɗin kai ba ko da kuwa ana ganin ai kaza ya samu to lalle idan aka sa dogon tunani da hangen nesa sai a ga to cikin kazan nan akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza abin da ya bayu zuwa ga samuwar kaza da kaza da kaza da kaza to shine rashin wannan haɗin kai to mumini ga dan uwansa mumini ibi temiya to haka suke kamar hannun dama ne da ainihin mai hannun hagu sai na ƙara wani misali akan haka nake cewa kamar a ce an samu jarrabawa imma hatsari ne wa imma wata larura wa ma haka Allah ya hukunta aka haife ka sai zanto da hannu ɗaya shin in aka kalle ka za a ganka da yanayi na cika da yanayin da ya kamata kaga za a game akwai tawaya a ganka da hannu guda ɗaya za a ga akwai me akwai tawaya kamar yadda a ganka da kafa guda ɗaya kaga nan ma me tawaya ce ba kamal ba ne to haka al'umma take idan ta zanto ba haɗin kai duk irin mataki da ta saka haka take ganin ai ta kai mataki kaza na fuskar ci gaba na fuskar taqaddum na fuskar tahaddur arruqi to lalle akwai tawaya akwai ci baya mutukar dai ba haɗin kai mutukar ta haɗu ba ta dunkule ta zanto abu daya shi yasa yake bayuwa kaga daga an gina abu sai ya ga abin ya rushe daga an samar da kaza sai ga an samu tangarda sai ga an samu je a dawo an samu ci baya abin da ya bayi zuwa ga haka shine rashin haɗin kai rashin dunkulewa a zanto abu ɗaya a zanto bisa matafiya ɗaya bisa mahanga guda ɗaya bisa ainihin malura ɗaya saboda haka cikarka a samu mai haɗin kai tsakaninka da ɗan uwanka musamman yan uwa ahli suna wal jama'a wanda suke bisa turba ta gaskiya bisa turban littafin Allah bisa turbar abin da ya tabbata na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar wato ainihin magabata na kwarai to haka wato ainihin mumini yake ga dan uwansa mumini wanda hadisi ya tabbata cikin littafin al-musnad isnadi sahihi da kuma sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wato mumini ga dan uwansa mumini kamar gini ne eh, shashin sai yana karfafa shashi bulog na sama yana karfan na tsakiya na tsakiya kuma yana karfan na me na ƙasa daga zara an zare blok din da yake tsakiya sai ya ga me ginin bai yi ba sai ga an samu tangarda sai ga an samu kofar da wani zai iya shiga cikin ginin naka ya iya haifar da wata matsala ya iya samar da wata mai illa amma idan ya zanto ko ina an sa blok an rufe to kaga ba mu shiga kenan ina ba ta muna ganewa daga nan bahaushe ya samu sirrin maganarsa cewa sai bango ya tsage sannan kadangare yake samun mai wajen shiga to idan al'umma ta zanto babu haɗin kai to wani shi yake bayuwa zuwa ga samun damar waɗanda suke wajenmu abin nufi waɗanda suke ba musulmai ba su samu damar zartar da dukkan abin da suka so su zartar da shi a kanmu tunda ba mu da haɗin kai domin su nasu nasu ne sannan namu nasu ne abin nufi a cikinmu Allah ya jarrabe mu da wasu wanda ka iya cewa musulmai ne a zahiri amma kuma wakilansu ne kuma bayan za mu iya da su hanya ɗaya ce ta samun nasara shine hanyar haɗin kai to don haka annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa a wannan hadisi al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan sannan hadin kai ba shi bane hadin baki ina ba ta mana gane ba maki ni da kai mu yi magana bisa fatar harshe ko fatar lebe ko fatar baki ko bisa harshe mun haɗe a haɗuwa ba ta yiwuwa dole sai an samu soyayya sai an samu almahabba an samu alwut almawadda attahab attawat dole sai kana so na domin Allah domin manzansa ina son ka domin Allah domin manzansa kuma za mu haɗu don Allah da manzansa bisa mai Allah ya ce mai annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗa bisa fahimtar wato alishin musulman farko su ne sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in da kuma waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa to idan aka samu wannan to a wannan lokacin haɗin kai zai kankama sai ya zanto ya inganta don haka a wani hadisi wanda ya tabbata cikin littafin al-musnad bi isnadi sahihi da sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر yace misalin muminai wajen san junansu da ƙaunar junansu da taimakawa junansu da agazawa junansu kamar matsayin gangan jiki ɗaya ne idan wata gaba cikin gabbai da kai dan adam kake da su gaba 360 kamar yadda yake cikin sayi musulun ta kamu da ciwo to sai zama ragowar gaban masu masu kamu da wannan ciwo wajen jin zafin ciwon da kuma wajen rashin samun yin bacci to haka mumuni yake ga dan uwansa mumuni kamar matsayin gangan jiki idan hannunka ya kamu da ciwo kafarka ta kamu da ciwo cikinka ya kamu da ciwo ba za ka ce kawai ai hannunka kawai shine naka ba don haka shi za ka nemo maganin ciwon hannu ka magance ciwon da yake damunka a hannu ciki ba naka ba ne kafa ba ka ba ce zai yi kaga ba zai yi ba ba zai yi ba dole in ka tashi neman magani ka tashi nema mai a gaba daya eh ai ina fama da ciwon ciki eh, da kuma ciwon hannu da ciwon kafa wajen bayanin ma ba za ka ce ciwon hannu ba sannan sai an gama kawo maganin ciwon hannu ka ce kuma sannan ciwon ciki sannan ciwon kafa a a gaba ɗaya za a gabatar da su saboda ka san kowanne naka ne kamar yadda hannu naka ne to haka kafa ma taka ce ciki ma naka ne to haka musulmai suke ga junansu haka mumine suke ga junansu to wanda ya fi kamata a sami kyakkyawan misali a sami hoto kyakkyawa mai inganci hoton da wanda yake marar ido ma in ya shafa zai iya gane abin da yake jiki cikin ahlus sunna wal jama'a domin su ne suke kan tirba ta gaskiya tirbar littafin Allah tirbar abin da ya tabbata na hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa ainihin fahimtar magabata na ainihin kwarai haka shekul sabi taimiyya rahimahullah ya ci gaba da cewa kamar yadda yake cikin majmu'ul fatawa juz'i na 28 ainihin shafi na goma sha tara yake cewa wajibi ne tilas ne dole ne ya zanto mu gaba ɗaya mun haɗu mun zanto abu ɗaya mun dunkule ta fuskar taimakekeniya ga junanmu wajen ciyar da addinin Allah gaba wajen ciyar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gaba yace ya zanto kuma abinda zai hada mu shine umarnin Allah abin nufi littafin Allah sannan abin da ya tabbata na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda kuma abin da zai zanto zai raba mu ba wai son zuciya ba ko ra'ayina ko tunanina a'a saba wa Allah ka zanto ka saba da ni ka rabu da ni dan me dan na saba wa Allah subhanahu wataala ka so ni ka haɗa kai da ni ka rike ni a matsayin abokin tafiya saboda ina bin Allah ina bin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yace wannan ya zanto shine abin da zai hada kuma shine abin da zai ainihin shirar wannan shine abin da ya kira da alwala Walbara. abin nufi ka kaunaci mutum ka so mutum ka zanto tare da shi saboda kaunarsa ga Allah saboda kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ka rabu da mutum ka masa tawaye ka ja baya da shi saboda gujirewarsa ga Allah saboda bijire wasu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'aunin haɗin kai shine littafin Allah da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa fahimtar magabata na kure shine abinda ibnu taymiyyah rahimahullah yake nufi da cewa abinda zai hada mu shine zanto wani umarni ne daga Allah da'ar Allah kamar da abinda zai raba mu shine mai almasiya wa Allah saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan in ka duba shafi na 19 juz'i na 20 da ainihin takwas za ka ga wannan magana ta Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala to wanda kuma wannan shine asali na ainihin musulunci gina kauna gina kiyayya domin Allah kana kaunar mutum kana son sa ka haɗa kai da shi don me don a ciyar da addinin Allah gaba idan rabuwar ta zo to zanto an rabu ne kan haka an rabu ne kan haka to insha Allah idan al'umma ta zanto kan wannan tsari to anan sai ga an samu canje-canje an samu ababen da ba a tsammani shi yasa kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik Abu hamzat ansari Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa yake cewa ababe guda uku dukkan wanda ya same su Allah ya azurta su suka zanto gare shi ko suka zanto gare su to lalle za su samu ɗanɗano da wani zaƙi na imani abin nufi ababe ne wanda suke ƙarfafa imani suke inganta shi shine salasun man kunna fihi da bihinna halawatul iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min suwa ya zanto Allah da manzansa su kafi so akan dukkan wanda yake ba su ba idan ka ce ga maganar Allah ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zaka anishin fifita maganar Allah da maganar manzon Allah kan magana duk kowaye in dai ba Allah bane ba manzon Allah bane to a lokacin an sami imani kenan amma in har zaka iya fifita maganar wani kan maganar Allah ko kan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to an samu corruption an samu fashal an samu matsala ba zai yi kai ya haɗu ba dole sai ya zanto maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ita ce kan gaba ita ce ja gaba dukkan maganar da yake ba ita ba to bi take yi ba ita ce a barbi ba to dole a samu wannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wannan shine ashahid ya zanto kuma kowaye kana kaunatarsa domin Allah gwargwadon sa ga addinin Allah gwargwadon biyayyarsa ga Allah gwargwadon biyayyarsa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gwargwadon kaunar da zaka yi masa gwargwadon tafiya da zaka yi tare da shi sannan abu na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh an qadahu Allah kama yakrahu an yi yuqdhafa fil nar sannan yaki komawa cikin kafirci ba'da idh an qadahu Allah min bayan Allah ya riga ya tsamar da shi ya azurta da ni'ima ta musulunci ni'ima ta imani kama yakrahu an yuqdhafa fil nar kamar yadda zai ki ya ga an ɗauke shi za a jefa shi cikin wuta to kowannen mu haka ya kamata yana kin kafirci a kore shi to idan mutum ya samu waɗannan ababe guda uku to annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce to lalle wannan ya samu ɗanɗanon imani ya samu zaƙi na imani sai manzo Allah ya bayyana cewa me ake nufi da zaƙin imani sai ya bayyana a wani hadisi wanda yake cikin sunani eh, abi dawud bi isnadin la ba a bihi ya zama cikin sunani tirmidhi amma ruwar al-imam abi dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman dukkan wanda zai so sai ya so don Allah in zai yi sai ya ki don Allah in zai bayar sai ya bayar domin Allah in zai hana sai ya hana domin Allah manzo Allah ta to hakika wannan lalle ya zanto mai cikakken imani to abin nufi ya zanto za a hadu ne kan imani kan abinda da imanin mu ga littafin Allah imanin mu ga sunnar annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam imanin kan cewa musuluncin magabata na farko sahabbai tabi'ai atba'u tabi'in ya fi musuluncin inganci da tsabta ya zanto ya hukunta mana haduwa kan dukkan abin da suka tafi to a lokacin sai ya ga al'umma ta dunkule ta zanto abu daya shekul sabi temiya rahimahullah ya ci gaba da cewa kamar yadda yake cikin majamul fatawa juz'i na 28 shafi na 13 yake cewa abin da yake dole tilas kan malamai shine su haɗu wajen ya ga junansu wannan malami ya taimaka wannan malami wannan malami ya taimaka wannan malami a haɗu a ƙarfafi juna a tallafa wa juna a agaza wa juna wajen isar da addinin Allah ya ce wannan shine abin da yake wajibi yake tilas kan ainihin malami diya ne zanto kana malami sai ka waye gari kana kokarin taimakon malami dan uwanka da agaza masa wajen ciyar da addinin Allah gaba abu na farko wanda zaka samu wanda shine mafi girma to shine me taimakon Allah kamar yadda ya tabbata cikin sai muslim manzala ke cewa wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah ba zai gushe ba cikin taimakon bawa mutukar bawan ya tsayu cikin taimakon dan uwansa to kuwa malami na daga cikin bayi na Allah masu daraja masu karamci to kaga lalle kuwa ya cancanci a babin farko ya samu taimakon Allah ya samu agaji da tallafi daga Allah subhanahu wata'ala a sakamakon tsayuwarsa ga taimaka wa malami ɗan uwansa wajen ciyar da addinin Allah gaba ba wajen yaƙarsa ba ba wajen faɗa da shi ba ba wajen kaza ba wajen kaza ba to ibn taymiyyah rahimahullah yace wannan shine abin da yake wajibi a ainihin samu sannan shafi islami taimiyya a shafi na ainihin goma sha shida zuwa shafi na goma sha bakwai a juz'i na ashirin da takwas a majamul fatawa yake cewa bai halatta ga su malamai su kakkasa al'umma kungiya kungiya yace wannan haramun ne ga malamai abin nufi abin da yake wajibi ga malamai shine su haɗa al'umma kan littafin Allah kan abin da ya tabbata na ainihin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na ƙure yace baya halatta a samu wannan ta yadda 'yan wancan malamin ba ruwansu da yan wancan malami a samu rigingimu da kace na ce da hayaniya kuma ka ƙara istighirabi da ɗaukan cewa abin bako ne a ce an waye gari wal iyazu billah irin wannan kataniya da irin wannan rutsani da irin wannan corruption a ce ana samu tsakanin ahlus sunna wal jama'a wannan babban abin takeici ne sabanin wanda suke sabanin haka yan bid'a samun sabani da rikici da rigima da hayaniya da ruɗu ga yan bid'a to abu ne wanda yake daman sananne daman bid'a ta gadar da haka kamar yadda shekul sabi taimiyya yake faɗa kamar yadda yake cikin al-istiqama juz'i na farko yake cewa as-sunnah makarunatun bil jama'a kama annal bid'ata makarunatun bil yace ai duk inda sunna take to gwama take da mai batun a haɗa kai a taho bai ɗaya. kamar yadda kuma duk inda bid'a take gwama take da batun mai rabuwar kai a rarraba a tarwatse a dare a baje to za ka ga ya zanto abin takaici abin damuwa abin tashin hankali samin wanzuwar haka tsakanin ahli sunna wal jama'a shi yasa dan uwa Sheikh Abdullahi Jada hafizahullah yake cewa musamman ma tsakanin ahli sunna wal jama'a wanda wannan magana ta tasa magana ce mai tsada magana ce mai mahimmanci wanda ya kamata a bata kunnuwa da ainihin tunani da kuma hangen nesa da ainihin lura yace bai halatta a samu haka a samu wanzuwa haka sannan shekul sabi taimiyya rahimahullah a shafi na goma sha takwas cikin dai majamu'ul Ulfatawa, juzi'i na ashirin da takwas yake cewa ko da an samu cewa saɓani ya abu tsakanin wannan malami da wancan malami ko tsakanin wannan ɗalibi da wancan ɗalibi ya ce to kai baya halatta ka taimaki ɗaya daga cikinsu saboda ko bangaren ku daya ko wani abin da yake mai kama da haka yace a ka yi bincike ka gano ina gaskiya take to anan sai ka tafi shi gaskiya din ba wai shi kansa mutum karan kansa ba a'a gaskiya da take tare da shi ita ka taimaka ba wai shi ba ba wai kawai a'a tunda wani ya saba da wani wani kuma shine dan bangare na da haka shi kawai zan zan karfafa in bashi kariya in yi ta kago ƙarerai da sharri da ababe irin wani ce a'a ibi taimiyya ce wannan haramun ne haramun ne haramun baya halatta ya ce a'a ka nutsu ka duba ya gaskiya ina gaskiya take to sai ka bi inda gaskiya take a nan sai ka tafi gaskiya ne inda sheku sami taimiyya rahimahullah sannan ya ci gabar cewa a shafi na goma sha takwas bacin wannan magana dai a shafi na goma sha bakwai cikin dai majamul fatawa juzu'i na ashirin da takwas yake cewa baya halatta malamai su mai da addini kamar jam'iyya ko kamar matsayin fati na siyasa kamar ga yan pdp kuma ga ampp ko ga mncpc cpc ko ga ny saboda haka waɗannan su yan kulab ɗin malam wani waɗannan kuma yan kulab ɗin malam wani saboda ka duk abin da ya shafi malam wani mu ba ruwanmu da shi har ma a waye gari in ibi taimiyya idan ɗalibin da yake ɓangaren malam wani zai je fa'idantu da malam wani sai a yi ƙoƙarin hana shi a ce karkaje ya ce a to baya halatta a samu wannan domin dukkan waɗannan ababe ababe ne da suke rusa al'umma suke tarwatsa ta suke ɗeɗeta ta suke keketa ta sannan sheku sabi taimiyya rahimahullah ya yi wata magana mai kyau mai mahimmanci cewar za ka so mutum za a ƙaunaci mutum bisa ƙaunarsa ga Allah bisa ƙaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to wannan baya hukunta cewa lalle dole ilalla kada mutum ya zanto mai kuskure a baya hukunta haka domin dan adam diyan yanda ya kai matakin biyayya ga Allah subhanahu wa ya kai matakin riko ga addinin Allah ya kai matakin riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ka same shi da kurakurai sai ka same shi da kasawa sai ka same shi da gajiyawa in banda manzanni da annabawan Allah da ainihin mala'iku su ne waɗanda Allah ya katange su ya ba su kariya ta musamman amma duk wanda yake ba su ba to dole sai ka same shi da ainihin matsala da kuma ainihin kasawa don haka a hadisin abu darbin gifari wanda yake cikin sayi muslim al-hadisi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ku yan adam kowannen ku mai kuskure ne dare da rana kuma ni ina yin gafarar zunubai saboda ku nemi gafara ta sai yi mai sai in gafarta muku kamar yadda ya tabbata cikin sayi muslim ya zama kuma ta hadisin Anas bin Malik cikin sunani tirmidhi da sunani ibn majah amma hadisi ne da ifi saboda ali ibn Masa'ad al-bahili amma da ya shahara a bakunan mutane kullu bani adam khata wa khairul qatta'in at-tawwabun wato dukkanin yan adam masu kurakure ne kowa zaka same shi da kuskura to wannan haka yake bayan da za a yi mutum ya kubuta da kuskure ba zai yi ba to shine shekul sabi taimiyya rahimahullah yake ci da kai a nan kamar yadda yake cikin majamu'ul fatawa juz'i na ainihin 28 shafi na 229 da kuma shafi na 209 yake cewa kowane mutum zaka duba ayyukansa na aikin tsa'a sai ka so shi ka kaunace shi ka kusance shi gwargwadon wannan ayyukan nasa sai kuma ka duba gazawarsa ayyukansa na sabo kuskurensa kasawarsa ci bayansa to sai ka kishi kuma gwargwadon wannan ya ce kowane ɗan adam a haka za ka masa ma'auni to idan aka sami irin wannan ma'auni sai ga an yi mai an zama lafiya an samu daidaituwa to da haka 'yan uwa haɗin kai abu ne wanda yake mai mutukar mahimmanci mai mutukar kima don haka hadisai da dama suka zo daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duk da yake ana nuna min cewa lokaci ya yi saura minti goma kuma daman taimaka ta ma aka yi dan jin daɗi to takaita lokacin da aka yayi daidai eh, yayi daidai kwarai da gaske hadisai suka zo daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda suke zaburarwa suke kudaitarwa game da mahimmancin haɗin kai musamman lokacin da al'umma ta rarraba ya tabbata manzo Allah ya mana bayanin rarrabuwar wannan al'umma da karkasuwarta kamar yadda yake hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin al-Musnad da Sunan Ibn Majah da hadisin Aw bin Malik shi ma na cikin sunan ibn majah da hadisin muawiya bin abi sufyan yana cikin sunan abi dawud da al-musnad da sunan darimi da al-musdarat na abu abdullah hakim nisaburi da hadisin abi huraira shi ma na cikin sunan abi dawud da hadisin abdullah bin amr bin al-as cikin sunan tirmidhi da dai hadisan sahabbai da dama daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yake cewa al'ummar yahudu ta kasa kaso kaza al'ummar nasara ta kasu kaso kaza sai ce wannan al'ummar tasu za ta rarrabu kaso saba'in da uku dukkan wannan kashe-kashen 'yan wuta ne in ji annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari sallam sai kaso daya sai sahabai suka yi tambaya suwaye suwaye ya annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari sallam a harisun mu'awiyar bin abi sufyan da anas bin malik da auf bin malik sai manzo Allah ce al jama'a su ne jama'a ma'ana mutanen da suka hada kansu suka haɗu wajen bin Allah wajen bin manzo Allah su kadai za su tsira a ruwayar hadisin abdullah bin amr bin al-as wanda take cikin sunani tirmizi duk da yake ruwaya ce da'ifa saboda akwai abdurrahman bin zaid bin aslam wanda da'ifi ne sai manzo Allah ce hiya ma ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda suka kasance akan abin da nake kai yau ni da sahabbaina in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam haka yazo a hadisin Hudhayfa bin Yaman shi ma na cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim manzala da ya bayanin fitin tunu za su watsu cikin al'umma a samu matsaloli sai manzo Allah ya yi wa hudayf bin yaman wasiya in ya riski wannan lokaci yace kalzinci jama'ar musulman da suka hada kansu kuma ka bi shugabansu. su inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi musulman da suka hada kansu to ka zanto cikinsu. shugaban da suka naɗa to ka bi shi a matsayin shugaba wannan shi ne tsira haka manzo Allah ya gaya wa Hudayfa bin Yaman kuma aka yi tabbata cikin littafin al-mu'jamil kabir na abul qasim at-tabarani hadisi bi isnadi hasan manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa al-barakatu fi salasatin fil jama'a wa fi saridi wa fi sahur wato ana samun gagarumar albarka cikin ababai kamar haka sai manzo Allah ya ce jama'ar da ta hada kanta to ba za ta gushe ba da albarkar Allah a duk inda take to albarkar Allah tana tare da ita in ji annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa saboda haka yan uwa haɗin kai abu ne wanda yake muhimmi ba zai yiwu ba a ce ba matsaloli dole sai an samu eh wannan sunna ce ta Allah sunnar Allah kuma ba ta canjuwa eh sunnata man kada arsalna qabalaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila dole a samu matsaloli dole ne ba makawa sai an same su wannan sunna ce kauniya qadariyya ilahiyya rabbaniyya samawiyya haka abin yake wanda hakan yasa Allah yake ta cewa ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri Allah ce wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitna sai ce me atasbirun wa kana rabbuka basira mun sanya shashin ku fitina ga shashi tala ce a tasbirin za ku yi haƙuri sai kuma Allah ya kawo illa wa kana rabbuka basira ai Allah ubangijinka ya kasance mai gani ne ganin kuma cikakke to haka abubuwa suke shi yasa Allah yake cewa ayi haƙuri ayi haƙuri ayi haƙuri ayi haƙuri saboda an san kai dan adam yanda kake to tunda aka siffanta ka da azzul da aljahal magana ta kare sai. aka siffanta ka da zalunci da kuma jahilci inna aradna almanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula Allah da kansa wanda ya halicce ka ya samar da kai daga babu ya ce kai mai yawan zalunci ne mai yawan kuma jahilci kaga dole a samu matsala da naka ibn al-qayyim rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin sa igasatul lafan min masail shaitan juz'i na biyu yake cewa asalu kulli khairin al-ilmu wal adl tushen kowane alkhairi shine ilimi da adalci wa asalu kulli sharrin al-jahlu zulm tushen kowane sharri kuma to shine a samu jahilci da kuma zalunci to dan adam kai Allah ce zaluman ne fa'ul jahulan fa'ul dukkanin su siyak ne na mubalaga ba ma mai jahilci ba mai yawan jahilci na'am ba ma mai zalunci ba mai yawan zalunci shi kaga dole za a samu matsala kenan to yasa Allah ya cewa ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri ayi ta hakuri eh kabi shedan zai ta tura ma abubuwa ai yanzu in kai za su rena ka ai kai a wasu wasu shedan garyata sai ka sai ga abubuwa sun daidaita sai ka haƙotar da zuciyarka sai ka sai ga komai ya daidaita shi yasa ya tabbata a hadisin Abi sa'idin khudri wanda yake cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim manzo Allah ke cewa babu wani abu da yake bai wa dan adam mafi alkhairi mafi falala mafi daraja irin hakuri idan hakuri idan Allah ya azurta ka da ni'ima da baiwa ta hakuri ka yi me ka zama mutum cikakken mutum to da ka yan uwa dole sai muna hakuri dole sai muna juriya mu haɗa kanmu mu zanto abu ɗaya bisa matsalolin da suke tsakaninmu da juna don haka zan cike bayani na da ayoyi guda biyu da kuma hadisi ɗaya tunda lokaci ya riga yayi Allah yana cewa wa'atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum fa asbahatum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sannan Allah ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'al Allah ce da manzo Allah wanda suka rarraba to kai ba ruwan kansu a kira'a ta Hamza da Al-Kisa'i faraqu dinahu suka ma bar addini abin nufi rarrabuwar kai tana bayuwa zuwa ga kama bar addini ba kama san ka bari ba kana wani addinin amma kai kana ganin musulunci kake abin da ya ja kuma rarrabuwar kai shine kira'ar faraqu dinam take nuna ba sannan ga hadisin abi huraira wanda shine na karshen bayani wanda yake cikin al-musnad da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace Allah yana umarta ku da ababe guda uku ashahid shahid ku yi riko da ainihin igiyar Allah kada ku ainihin razaba Allah ka azurta mu da haɗa kanmu ka cire son zuciya da hassada da kyashi da nunkufarci da matsaloli na amuradu kulu cututtukan zukata Allah ka azurta mu da yi domin ka ka samu wanye lafiya wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin lallai ina ƙara wa Allah subhanahu ta'ala da ya zama Sheikh Abdul Wahab Abdallah ya tura ɗaya daga cikin almajiransa kuma mun gane waye malam Alkasum Hotoro Allah ubangiji ya saka da alheri muryansa sai ya ƙara tunarwa da al'umma mariga shek jafar mahmud adam allai gafarta masa alhamdulillah muna kan wannan darasi ɗaya daga cikin manyan baƙinmu shek alhaji saminu abdulkadir ya kasai wa zobiya rediyo ya zo shi ne kusa da alaramma yana cikin wanda zai yi talikin Allah ya so amma yanzu za a kira sallah sannan za a gabatar da taliki dan mintoci sannan za a yi sallah insha Allah bismillah ayyukanmu na alheri kurakuranmu Allah ya hafe mana lura da malam bai cika jin daɗi ba kuma da ya nemi zai tafi saboda ya sha magunguna Allah ya warkar da shi amma duk da haka ya ce zai zanna jama'a sai ku yi haƙuri musamman malamai da aka gayyato da za su yi taliki an taƙaita saboda lura da halin da yake ciki na biyu sheik sallare a sai ya zo nan da naga wallahi kamar sudan ban gane shi ba sai da muka gaisa shugaban majalisar malamai na kafin a haɗe sheikh bilwanu salari barka zuwa to alhamdulillah yanzu wanda zai taliki daya daga cikin manyan malamanmu ahalus suna da ke jihar kano domin a nuna al'umma ƙungiyar nan ta haɗe guri ɗaya kowaye zai zo ya ba da wansu tsakaninsa da Allah domin gudu tare mu tsira tsare da ikon Allah Allah ya samu ciki shi ne sheik saminu abdulkadir ya kasai shugaban hukuman uh, addini na rediyon wazobiya shi za mu ba shi dama Allah ya baka nasara a karamkallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta ban girma ina mana gaisuwa ta yan aljanna ina mana gaisuwa ta sunnar annabin mu jagoran mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina mai cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to da farko dai sai na ce wannan kungiya mai albarka ta izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah ya saka mata da alkhairi da shirya irin waɗannan tarurruka don ko ba komai ga su malan suna gaya mana umarni ne na Allah aka cika waltakun minkum ummatan yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wanda da duniya za ta zama babu masu wa'azima to da ɗaya daga cikin dalilan kawo dan adam doron ƙasa da ya tashi domin Allah ya kama dan bauta ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya saka waɗannan bayan Allah da alkhairi malamin da ya gabatar da wannan muhadara mai albarka wallahi tunda na zo jikina sai sanyi sai na ji malam kuma ya faɗa abin da ya so samun raina muna shigowa nan tare da waɗansu ƴan uwana nan muna ji sai muka ci a ah, wane ne kamar malam jafar wannan abin sai sa zuciyata duk sai ta shiga wani tunani Tunda na zo na zauna sai in ga kamar idan na leka a murya sai in ga kamar malam zan gani to Allah da ikonsa dai an gode wa Allah abu na biyu kuma yadda ya biyo da bayani akan wannan topic da aka ba malam na haɗin kai wala Allah ni da sai in ce ko malam ne ya zo da kansa in Allah ya da bayanin da zai mana kenan domin babu bayani da ya wuce a ce maka Allah ya ce babu ƙarin bayanin da ya wuce a ce maka manzon Allah ya ce domin shi ya san alkur'anin kuma shi ya san yadda zai ƙarin bayani a kansa to malam ya gaya mana Allah ya ce ya gaya mana manzon Allah ya ce illa dai malamina da ya gabatar da ni ne taliki bari mu dan kalla abu uku a gurguje cikin abin da malam ya faɗa ba da sabon abu abin da malam ya faɗa shi zan sake yi mana bita domin alkur'ani yana gaya mana fa zakir sai ya ce fa inna zikira tanfa'ul mu'minina ba, mamaki an faɗa abin yanzu sake maimaita shi kuma sai ya amfani mu'mini tunda aya ce ta ambata a jawabin malam ya nuna mana muhimmanci na haɗin kai muhimmanci na haɗin kai wanda yanzu ita ce babban larura ita ce babban matsala da ta samu wannan al'ummar ta musulmi ba a Najeriya ba a duniya gaba ɗaya kuma kamar yadda malo yake faɗa akwai abin kunya akwai abin takaici akwai abin Allah wadai a ce wanda ya mai da kitabun lahi ne littafinsa ya mai da sunnar manzon Allah ita ce aikinsa sannan ya taimaka wajen samun rarraba tsakanin masu bin sunnar ma'aikin Allah wannan abin takaici ne akwai wani littafi da yahudawa suka wallafa shi ana ce masa the jewish uh, protocol a cikin wannan littafin sun kawo wani bayani shekara ɗari takwas kusan da sittin da 'yan kai da suka wuce yahuda na wancan lokaci suka taru suna tattauna su babban matsalarsu babban matsalarsu a duniya musulunci ita ce matsalarsu ta yaya za su bullo to a shawarwarin da suka yi abin yana da tsawo duk wanda ya duba wannan littafin zai gani a shawarwarin da suka yi a ƙarshe sai suka ce to abin da ya kamata a yi shine duk yadda za a yi duk yadda za a yi a haifar da rarraba tsakanin musulmin idan aka haifar da rarraba tsakanin musulmi din to ta nan za a samu biyan bukata suka ce kuma za a samu rarraban ne ta hanyar a yage waɗansu daga bin alƙur'ani suna da'awar alƙur'anin amma a yage su daga bin alƙur'anin ana yage su to an samu farraka suka ce domin matukar suna bin wannan littafin nasu ba za a iya shiga tsakani a raba su ba alƙur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala ya so kan mana haɗin kai ya zo mana da shi wanda ku duk kaga ya ware to ya bar tafarki ya bar koyarwa ta alkur'ani ne malam Allah tabaraka wataala ya saka maka da alkhairi a har yau a jawabin malam ya nuna mana haɗin kai zai yiwu ne ta karkashin kitabullahi babu yadda za a yi haɗin kai ya yiwu sai ta kitabullahi dama shi ya haɗa mu kaga ko shine ta karkashin binsa kanmu zai haɗu amma da zarar aka ce an bar kitabullahi a gefe an zo kuma ana wani aiki daban ba na kitabullahi ba to babu yadda za a yi a samu haɗin kai tsakanin musulmi Allah Ta baraka wa ta'ala yana gaya mana innal ladhina qalu rabbuna Allah sun mastaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna tabaraka wa ta'ala yake cewa waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka daidaita suka daidaita wai menene daidaito din ne ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya saka mishi da alkhairi yace tabbatar al'umma akan kitabu was sunna shine sun masakamu domin babu wani hanya da za a samu daidaito da ya wuce littafin Allah da sunnar manzon Allah to haka a jawabin malam ya haska mana lallai lallai haɗin kai umarni ne na Allah haɗin kan kuma zai samu ne fa idan an sa alqur'ani a gaba an bi in an kauce ma alkur'ani ba ta da za a samu haɗin kai bayan Allah mu yi waiwaye abin da bahaushe yake cewa adan tafiya mahango tsara mafi albarka karni mafi alkhairi ma'ana mahangi ɗaliban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muka hango su za mu gane wannan wato bayani da malam yayi mana alkur'ani shi ya hada bayin Allah nan ya hada su kansu ya hadu wanda kafin zuwan alkur'ani ba akwai waɗanda suke da gaba ta gado sama da shekara ɗari ausu da khazaraju ga dai malaman da suke biya mana duk suna zaune ausu da khazaraj sai da suka samu sama da shekara ɗari suna rigima suna gaba suna bala'i kuma asalinsu asalinsu wa da kani ne ausu da khazaraj sunan mahaifiyarsu ailat amma shi ɗan sai zo ya kulla rigima da gaba tsakanin zuriyarsu sai da ta kai idan mutum yana kabilar ausu mutuwa za ta zo masa ya ji alamu na mutuwa rashin lafiya ya kai tsananin da ya yanke kauna daga rayuwa sai ya tara ya'yansa ya ce to zan muku wasiya baba menene wasiya sai ya ce kun sani dan ausi ne sai su eh to kuma ausawa ne da mu da yan khazaraj ba ma zama inuwa ɗaya a zauna lafiya ba ma cin kasuwa ɗaya ba a zubar da jini ba ba ma yi wa juna kallo na tausayi ko na soyayya baba me ya hada ku da su kai yi mana shiru za ma waje da na alaihi a ba'ana gurin babana na gada ni ma gurin babana da babana zai mutu ni ma haka ya biya min ya ce da yan kazara jikan mu kar da mu ci kasuwa ɗaya a zauna lafiya so haka kuma haka nake so ku tabbata suka rika wannan rigima sama da shekara ɗari amma ran da Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su suka yi imani da wannan littafi suka yadda wannan littafi shine jagora suka yadda wannan littafi shine a gaba babu abin da za su yi sai abin da littafin ya ce suka dawo suka zama ƴan uwa tamkar uwa ɗaya uba ɗaya suka daina rigima suka daina gaba suka koma soyayya har ma Allah ya goranta musu a ayar da malam ya rufe da ita dan a takaice muke shi sa nace mi a gurguje bayan Allah alqur'ani ne wannan aikin to ashe ga daga baya ma'abuta alkur'ani kuma kaga kansu ya rabu ko akwai san rai akwai san rai in ba da san rai ba Alƙur'ani ba zai zo ya hada mutanen da ya samu suna gaba sama da shekara ɗari ya hada su ya ɗinke su su koma uwa ɗaya uba ɗaya amma kuma daga baya a samu waɗanda suke da awasu mutanen ƙur'ani ne har kuma su samu rabuwar kai wannan akwai son rai a ciki malam Allah ya saka maka da alkhairi mai riko da kitabullahi kanmu zai haɗu za mu samu haɗuwar kai amma matukar muka ajiye littafin Allah ko babu yadda za mu haɗu shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ai wa in tanazatin fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul amma Allah ya kafa condition sai ce me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir da kun jayayya kai ka ce eh ni na ce a'a to kaga babu daga murya babu gama fashi babu tada jijiyar wuya babu zazzara ido da ko kitabullahi kawo magana kana kawo tawo ce ta dace da kitabullahi in ta dace da kitabullahi abi in ba ta dace da kitabullahi ba a yarda ita dauki ta kitabullahi shikenan za a samu daidaito za a samu haɗin kai shi yasa lokacin da aka yi yakin Uhud yakin Uhud mun san an game da jarabawa hmm. an gamu da jarabawa yakin hudu duk wanda ya karanta tarihi ya san wannan saboda wani dan tasgado da aka samu wajen bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Allah tabaaraka wa ta'ala ya nuna mana ya nuna mana bayan annabawa dukkan malamai sun ittifaki ba daukaka kamar sahabban manzon Allah daukaka ce da su annabawa ne a gaban su tare da daukakan nan tasu Allah ya so ya nuna mana an ɗan samu ɗan tasgaro a wani umarni da manzon Allah ya bayar na waɗansu bayan Allah kasuba ba wani guri kuma aka samu suka bari kan wannan musulmi suka gama da jaraba a uhudu don a nuna mana saba umarnin annabi hmm. kauce wa sunnar manzon Allah za ta aukar da mutum cikin musiba da bala'i shi yasa Allah ya ce wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka wanda duk ya bujire ga barin bin dokokina sunnar manzon Allah ita ce dokokin wanda duk ya bujire ga barin bin dokoki na Allah ya ce lallai rayuwar kunci ta tabbata gare shi to a udu an dan samu tasgaro amma fa mun sani mm. Allah ya gaya mana alkur'ani ya ce ya yafe musu mm. ya yadda da su sun yadda da shi karka ji an ce an samu tasgaro ka ce a'a ka gane ai a'a wannan ai wata aya aka so a nuna mana su din da darajar su da girman su an samu tasgaron kuma ga abin da aka samu wannan tasgaro da aka samu sai da ya zama na duk wanda ya je yakin uhudu kowane ne ya je yakin uhudu babu wanda bai samu sakamakon wannan tasgaro da aka samu ba imma an kashe mutum imma an cire mai wata gaba imma an masa sara ya dawo jina-jina daga yakin uhudu yaki ya lafa kamar lokacin azhar yayi yaki ya lafa yana lafawa sai wani bawan Allah cikin sahabban manzon Allah yana da ɗan uwansa shaƙiƙinsa uwarsu ɗaya uwansu ɗaya sai ya duba cikin waɗanda suke tare da manzon Allah a jikin dutsen Uhud sai ga bai ga wansa ba sai ce ah barin duba cikin matattu ko ya samu shahada ya taho yana duba yana duba kawai sai ya samu nasa yana cikin jini kaca kaca har ma waɗansu malaman tarihin suka ce kayan cikinsa ne ma a waje amma bai cika ba yana numfashi yana zuwa kan wansa sai ya dago shi ya ce wani shi kuma da ya ji muryarsa sai ya ce kamun ruwa ƙishirwa, ƙishirwa, kamun ruwa sai wannan kani na sai ya taso da gudu ya tuwo gurin sahabbai ku bar ruwa ku bar ruwa ku bar ruwa wani da gudu sai tashi ya bayar da salkarsa ya ce ga ruwa nan sai to yana zuwa sai ya dago wannan yana ka ga ruwan na ka maka sha a jikin wannan sa ko ni bawan Allah cikin jini yake yana ta kalmar shahada amma da ya ji ana cewa sha ruwa sai ya ɗago kai sai ya ce ni ma ku san mun ruwan nan kishin ruwa nake je wannan da aka ɗago za a bashi ruwan wanda aka kawo ruwan ya zai sha da ya ji wannan mai kalmar shahada ya ce shi ma yana jin kishin ruwa bashi ruwa sai ya sa hannunsa sai ya ture sai kanin na ce ruwan ne sha mana sai ce ba zan iya sha ba mai kalmar shahada yana son ruwa Allahu akbar addinin ne bai hada su ba addinin ne ya hada su kaji hadin kai sai ce ka bashi ya sha sai ka dawo min da shi in sha sai tsallaka yana dago wannan din nabiyin yana sha sha ga ruwan da kake cewa ga ruwan wani shi ma a gefe sai ji sai ce dan zatin Allah a bar ruwan nan in sha wannan nabiyin baya iya magana sai ya rika nunawa a ba wancan a bashi a bashi so da ya tashi da salkarsa ya tsallaka zai ba wancan kafin ya je kansa ya cika yana dawowa na biyun zai bashi shi ma ya cika yana dawowa kan yayansa zai bashi ruwan shi ma ya tarar ya cika kaji yadda qur'ani ya hada su su kai soyayya yuzuruna ala anfusihim walau kana bihim khazafa haka yake kamar da Allah ya yabe su malam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasa suna fifita ƴan uwansu akan kansu ko da su suna da bukatar abu dan soyayya dan haɗin kai dan mun zama ɗaya Allah mu ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala manzon mu ɗaya Muhammadur Rasulullah littafin mu ɗaya alqur'ani shine littafin mu shi ko alqur'anin cewa man yadi rasula fagada da Allah biyayyar manzon Allah sai ta hada su suka soyayya suka hadu suka hade irin wannan suka sami irin wannan difa ga junan su dan haka bayin Allah bayanin nan da malam yayi baya buƙatar dogon taliki illa mu ce Allah ya saka masa da alkhairi mu koma mu kama kitabullahi mu kama sunnar manzon Allah kan mu zai hadu musamman wannan kasar ku kulura da masifar da muke ciki muna cikin larura muna cikin larura ina karanta wani littafi a cikin yan kwanakin nan da suka wuce na shehu abdullahi bin fodiyo allah ya masa rahama a ciki sai na ga yana kawo wani bayani cewa inda musulmi suke da yawa bai halatta su bari wanda ba musulmi ya zama jagoransu ba har ma yake bayanin a cikin musulmin ma a duba wanda ya cancanta kada a zaɓi wanda bai cancanta bai zama jagora wallahi da na kama tunani akan ƙasar nan sai na daɗe raina yana sosuwa a ce duk yawan musulmin ƙasar nan saboda mun ajiye littafin Allah shi ne ba inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu bi qaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala baya canja ma mutane sai su sun canja da kansu la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canjawa sannan ubangiji zai canja musu banda kasan nan mun ajiye littafin Allah musulmin kasan nan musulmi na Najeriya daular Shehu Usmanu mujaddadi wanda Mr. Million Ware arne ne ya rubuta littafi arne bai taba hayya mutu bai musulunci ba amma da ya rubuta littafi na tarihi da ya zo yana bayani akan daular Shehu Usman dan Fodiyo cewa yi gwamnatoci biyar irin ta irin ta daya gwamnati biyar ce irin ta daya arni ne Ya ce gwamnatin da Muhammadu ya yi a Madina haka ya faɗa tun da kasan shi bai imani ba Ya ce gwamnatin Umar dan Khattabi da ya yi a Madina gwamnatin Usman dan Affana da ya yi a Madina sai ya tsallake sai ya ce gwamnatin Umar dan Abdulaziz. Aziz da kuma shehu usmani dan fodiyo ya ce wannan gwamnatin guda biyar irinsu ɗaya to wannan ƙasar da take daular shehu Usman dan fodiyo banda abin takaici abin kunya abin allah wadai banda mun tura kitabun lahi da sunnar manzon allah dan allah bayin allah ma samu kanmu a masifa da muka samu yanzu a ciki wannan ƙasa da mun kama alƙur'ani kai arnan ma da sai an zo ana ce masa ga kujerar shugaban kasa ya ce ba zai iya ba bayin Allah da a ce hakan muka kama to Allah Ta baraka wa ta'ala ya azurta mu da komawa kan tafarkin sunnarsa malam Allah ya saka mu da alkhairi a ƙarshe nake cewa wani bayan Allah ya taɓa zuwa ya tambayi Abdullahi bin Abbas sahabi mai girma kanin annabi Muhammad Allah ya kara masa yadda wannan bayan Allah ya ce ya ibn Abbas suna faɗa mana wata magana amma tana karo fa da aya alqur'ani Abdullahi ibn Abbas yace menene sai ce eh kuna cewa an saukar da alqur'ani cikin shekara 23 da wata 6 da kwana 4 amma kuma ga alqur'ani yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadar Abdullahi ibn Abbas sai ya murmushi sai ya ga wannan bayan Allah ya ce ai wannan magana ta mu ba ta karo da juna sai ce to yi mun bayani wannan sahabi mai daraja sai ce eh da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar haka ne a daren lailatul qadar Allah ya sauka da alqur'ani amma sauko da shi daga sama ta bakwai wani masallaci da ake ce masa baitul ma'mur masallacin da mala'iku suke bauta zuwa masallacin sama ta daya baitul izza shine a daren lailatul qadari Allah ya yi umarni a sauko da alkur'ani daga wannan masallaci na baitul ma'mur zuwa baitul izzati anan aka ajiye shi jibril ya rika debowa to dalilin ka wannan bayanin shine Abdullahi ibn Abbas bai tsaya nan ba sai ya ci gaba da bayani sai ce idan Allah ya tashi alƙiyama Allah zai tambayi sa ka san Allah ya tambaya fa yana sani isan mulki ce mm. ya sani amma sai ya tambaya isan mulki ce mm. da kuma bayyanar da tabbatar da adalci mm. Allah zai tambaya al'arshi al'arshi na Qur'ani na al'arshi zai ma Allah kirari tabaraka wa ta'ala zai faɗe shi da sufofinsa sai ce ya Allah ai ka turo mala'ika guda hudu wane wane sun zo sun dauke alqur'ani Allah sai ce aka waɗannan mala'iku an kawo su ina qur'ani hujja ce an sani Allah da izinin ka mun kai baitul ma'mur baitul ma'mur ina alqur'ani Allah ka turo mala'ika wane wane sun zo sun ɗebe cikin lailatul qadar wata ramadana kai mala'iku wane wane ina qur'ani Allah da izinin ka mun kai shi masallacin sama ta ɗaya baitul izzat yana nan baitul izzati na alqur'ani Allah jibrilu ne ya rinka zuwa yana ɗauka cikin shekara 23 ko aya ɗaya bai ban mun ba Allah sai ya ce jibrilu ka ji prime minister mala'ikun Allah kenan ina alqur'ani ina qur'ani jibrilu sai ya ce ya Allah na isar da shi ga bawanka Muhammad da kace na isar masa Allah sai ce ina annabi Muhammad kai alkiyama ranar tashin hankali ce ranar tashin hankali ce ga wanda bai bi kitabu da sunna ba amma an ka bi kitabu da sunna Allah ya alkawari ga duk waɗanda suke wannan la khawfun alaihim wa la hum ka dage ka bi kitabu da sunna da ka zo mutuwa ma za a ce ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji ila rajiki radiyatan maradiya wadkhuli fi ibadi wadkhulu jannati ya annabi muhammad ina qur'ani na sai sai ya ubangiji da izinin ka na isarwa ta duk gaba ɗaya sakon da ka bani na cikin alqur'ani na gaya musu Allah sai ce ko kana da shaida Abdullahi ibn Abbas zai ce Allah zai tambayi manzon Allah kana da shaida manzon Allah sai ce ina da shaida waye shaida ka kaji adalci kawo shaida manzon Allah sai ce Allah ai kai ne shaida na sai Allah ya ce eh mun maka shaida ka isar da sako Allah sai ya ce ku kawo al'umma annabi Muhammad ku gindaya duk wanda ya bi Qur'anin da na ba Muhammad ya tafi aljanna duk wanda ya saba maku kai mun shi wuta dan haka ta hanyar alqur'ani za mu samu haɗin kai idan aka bauɗe ba za mu samu haɗin kai ba malam Allah ya saka maka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka da alheri gobe muna da ini wannan muhadara dr bashir umar aliyu imam na alfurkan allah dawo da su haji lafiya lura da haɗin kai ya ba da umarni darekta nasa alhaji abubakar ya je ya gabatar da muhadara akan aƙidatu sahiha a masallacin alusunna a anguwan fage kusa da plaza insha Allahu malaman nan su Sheikh Rilwanu Alhaji Baba da kuma Malam Abdul Nasir da kuma har yanzu bai isar ba gobe zai je ya karasa a wancan masallacin Allah yadda tsakanin mangariba zuwa isha kafin wakili Dr. Bashir Umar zai zo ya yi jawabin godiya ko da minti daya ayi hakuri haƙuri ibada ne shugaban majalisar malamai na jihar kano ya ce yana son ya faɗi kalma ɗaya ko bi ga al'umman musulmai domin rahamar haɗuwan kan alun sunna a najeriya assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا مسلمي za ku ga mai gabatarwa ya zo na mayar da shi ya zo na mayar da shi fi sabilillahi abin da malam ya gabatar ya kamata a ce ya shiga zukatanmu mun tafi da shi a zukatanmu mun yi aiki da shi amma ina mashi addu'a ta fatan alkhairi Allah ya sa ilimin sa albarka kuma Allah ya masa albarka kuma Allah ya bashi tsawon rayuwa wanda za ta taimaki addinin musulunci amma don Allah ku yi haƙuri an ce zan yi magana amma inda abin cewa sai gobe in Allah ya kuma saboda kun san mu muna da wata ka'ida ta da'a kuma muna samun matsala a wajen saba alkawari wannan ita ce babbar matsalar mu a cikin musulmai din idan an yi alkawarin za a abu kaza lokaci kaza to ya kamata daidai lokacin a tsaya saboda mu ka'ida in mutum ya hau mun bari matukar an nuna masa minti ɗaya. to bai karawa saboda cika alkawari da ba dan larura na karba ba tunda aka ce ana yin sallah karfe 8 saura goma to da ba zan yadda da ni ne mai gabatarwa ba zan yadda a wuce ainihin 8 saura goma nan ba za a rufe dan ai sallah kamar kajar da aka saba a wannan masallaci saboda haka Allah shi wa wannan malami albarka wanda ya biyo ba su da taliki Allah shi masa albarka Allah masu kyakkyar sakaya ta alkhairi kuma Allah ya haɗa kan musulmai amma haɗuwa kamar yadda malam a aya ta ƙarshe ya kawo fa'allafa baina qulubikum ba baina jisamikum bane ba kuma baina ru'usikum bane sai zuciya ta haɗu sannan za a ci nasara haɗuwar jiki da haɗin kai ba haɗi bane tunda Allah ya ce wa'allafa baina qulubikum la baina ajsamikum aw ru'usikum bayyana qulubikum kamar yadda ya kawo ausu da haraj an kawo musu fitina tsakaninsu su amma Allah ya tuna cewar ku tuna fa Allah ya haɗa zakatan ku saboda haka nan nake dakatawa cewa wannan muhadara Allah sanya albarka inda akwai jawabin zan yi sai Allah kai mu ta gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam sai kara lafiya sannan yan agaji suna da littafi wanda yake bukata tambayoyi ɗari duk wanda yake bukata zai saya sannan sheik aliyu abdulkadir zai zo ya yi jawabin godiya tare da addu'a Allai alheri saka da alheri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ganin lokaci ya riga ya tafi kuma ana cewa khairul kalami man qalla wa dalla wa jalla wa lam yumal kuma hakika malami da gabatar da muhadara malam alkasun hotoro da kuma wanda ya ta'aliki muna fatan Allah ta'ala saka musu da alhairi kuma abubuwan da muka ji kalmomi Allah ta'ala isa shiga zuciyar mai aiki da su hakika an yi magana a watari wani waje hassas mai muhimmanci ga zuka na zuciyar al'umma musulmi a yanzu duk abin da kike na wayo Allah na la la wayo ya akai da masifa da da muke kai wallahi yan uwa rashin wannan haɗin kan ne abin da faruwa a Misira, a Siriya a duk ko a Najeriya ko na musulunci wannan abin kamar da aka faɗa da kan muka janyo kan muka ɗauko wuka muka lima kan musamman mu a nan Najeriya saboda haka ba abin da zai dawo da mu in ba abin da aka faɗa ba shine bin alƙur'anin nan dan haka a takaice a madadin shugaban wannan mu'assasa ta alfurqan ko babban limamin wannan masallaci da Bashir Aliyu Umar da kuma dukkan yan uwa suke ainihin aiki a wannan ofishi na alfurqan da kuma yan uwa da suke ta hidima yan kwamiti na wannan masallaci da waɗanda suke halarta wannan masallaci muna godiya ga wannan kungiya ta Izala Abusa wannan abusa gabatar mana da fatan Allah ya sa wannan karar da yawan gaske kuma mun ji daɗin irin haɗin kan da aka samu na izala a matsayin ƙasa ga baki ɗaya muna fatan Allah ya tabbatar da shi Allahumma izal islam wal muslimin wa alif baina qulubihim Allahumma alif baina qulubina birmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين